أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءوا الثاني لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين <clears throat> هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أكرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا مات الإسلام يا العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan babban fili a kuma cikin wannan gari na faiko a cikin wannan jiha ta naija ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci labari ya same ni ta hanyar ingantacciya makasudin shigowar mu wannan gari na faiko a wannan rana shi ne domin walimar ta yi ɗan uwanmu a musulunci murna ta ƙaruwa ta aure da Allah ya ba shi alhaji adamu mako faiko yanzu nan muna zaune an goye shigo fuskarsa cike da fara baki har kunne wanda ya lallaba ya samu amaryarsa malama sa'adatu kamin a ankara a gane abin da ke faruwa wani fauru da gaggautawa fararun farilla ne ya awon gaba da ita to ina addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya azurta su da zuriya tayyiba Allah ya sa a haifi 'ya'ya waɗanda za su amfani Islam akwai addu'a da na saba yi wa angwaye kai ma alhaji Adamu fai ko yana maka wannan addu'a Allah ya sa amarya malama sa'adat Da na farko da za ta fara kawo mana duniya ta haifo mana shek yakubu musa hakan ka tsina sautu sunna Da na biyu ta haifo mana limamin turnuku na afirka shek abubakar giro argungu Da na uku ta haifo mana shahidi shek jafar mahmud adam kano Dan hauta kuma ga gangaren alaran ma'amar suleiman daga kano sai ta gangaro mana da shi daga nan in ta ga dama ta ƙara in ta ga dama ta bari haka we don't have any problem yanzu nake magana da alhaji sani basket din suna yake sanar da ni cewa yaro da muka je muka yi walima a gora aure ya yi albarka kuma addu'a ta karbu amarya ta haihu kuma an samu ɗa namiji wannan jariri muna addu'a Allah ya masa albarka an sa masa suna na ɗaya daga cikin annabawan Allah wato an sanya masa Musa takwara ga annabi Musa alaihi salam na gida ya gabatar da wa'azi a halin yanzu kamin nan shugaban majalisar malamai na jiha Sheikh Aliyu Adarawa ya gabatar da wa'azi kamin nan ma akwai wani matashi haka mai jini a jika ya ta da ƙura kamin zuwan Sheikh Aliyu Adarawa. Lokacin da mai gida yake wa'azi ka annahu mau'izatu ya Wallahi sai nake jin wa'azin kamar wa'azin mai ban kwana da duniya. Ya mana irin wannan wa'azi ba maudu'in ba, wato shigar wa'azin a cikin jiki. a garin tawa a jamhuriyar Nijar kamar mako ɗaya da kwana kaɗan da suka gabata lokacin da ya sauko nake cewa mai gida Allah ya ƙara wa rayuwa tsawo Allah ka ƙara wa mala abubakar giro tsawon rayuwa cikin imani da alheri yadda yake ta fama wajen ya za a raye imani a cikin zukatan al'umma Allah ka sa tukucinsa shine makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna ranar tashin alkiyama da alaraman da ya ja masa baki alarama muhammad nasiru salihu gwandu da sauran maluma da alaramomi da 'yan agajinmu da 'yan kasuwanmu da 'yan bokonmu da 'yan acabanmu da 'yan da 'yan da 'yan da 'yan Allah ya sa gaba ɗaya mu aljanna mu zama muna makwabtaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya sa mu dace wato akwai wani abu da yake damuna a cikin wannan ƙasa shi ne yawan mutuwan aure a cikin wannan ƙasa tamu wato aure ya zama bai da ƙarko idan kuka kalli dattawa iyayenmu da muka samu da kakanninmu ba dukan suke samun auren mata da yawa ba amma ko da guda ɗaya aka aura ko guda biyu sai kaga sun yi shekaru da yawa suna tare ni na san ba ba a samun matsala ba bane hakuri suke yi akwai wani dattijo yana tare da matarsa ya kai shekara tamanin a duniya matar tasa ta kai shekara sittin da wani abu a duniya da yin auren su wajen shekara hamsin amma da Allah ya yi wannan tsohuwa rasuwa matar shi dattijon ya yi ta kuka sai da ya makanci ƙaunar da yake mata suna shekara tamanin ta ma fi ƙaunar da yake mata ran da ya auro ta suna amarya wannan akwai abin ban sha'awa a ciki amma mu yanzu aure ya zama sai ka ce ƙwallon tarki ɗan china ana sawa kwana uku ya mutu sati uku ya mutu kai akwai wanda ma yake mutuwa tun a cikin kwali kamin a saka a mace da ma aka fi shi akwai auren rakin da nake fahimta kamar ma kamin a ɗaura su suka mutu saboda rashin ƙarfan da auren yake yi ba shi fi ɓata rai ba ku zagaya duk kotu idan ka je ka ga ana shari'a aure zai mutu an kira uwar amarya an kira uban amarya an kira uwar ango akwatin auren da aka yi mata yau shekara kusan bakwai an ɗauko wannan tsohon akwati ana lissafin atamfa nawa aka saya ana tonan asiri da rashin mutunci a gaban alkali in Allah ya da karka tambaya aure ne tsakanin musulmi da musulma da wuya ka je kotu ka samu kirista da matarsa kirista ana shari'ar kashe aure a kotu yana da wahala kwarai da gaske duk inda ka ji ana mutuwar aure cikin tambada da rashin mutunci a kotu to in Allah ya da za ka samu auren musulmi ne abin da ya fi ƙona rai shi ne wai auren nan ya ka tashi ɗaura shi a ina yake ɗaura shi a masallaci suwa ke ɗaura auren malamai da dattawa da mutanen kirki to ya aka yi da auren zai mutu ba za a duba mai shari'ar musulunci ta ce idan aure zai mutu a ka an bi ka'idoji na shari'ar musulunci ba Allah ka gafarta mana malam Adamu maku za ka ga amarya ta iya kwalliya ta iya fara'a da murmushi ta iya kallon soyayya in za ka yi tafiya a gaban kama sai an canja tafiyar an yi wata tafiyar rangwada da jan hankali wata tafiyar agwagwa agwagwa talo-talo mutane na ce maka aure sai an hada da haƙuri kana ta mamaki to ni ban ga abin da zai haƙuri akan sa ba abin da nake so na samu a'a ranar haƙurin tana zuwa Kar ki ga yadda yake nuna miki soyayya da ƙauna in yace ta ofis ya gagara zama bini-bini ya dawo wayar safe daban ta rana daban ta yamma daban in kina gida da daddare bai iya bacci sai ya kira ki a waya Ya ce ni na rasa ta inda kika biyo kika shiga cikin zuciyata billahi lazi idan ban ji murya ki ba kamin na kwanta to sai na yi mafarki mai ban tsoro a cikin wannan dara ki dauka haka za a ci gaba da tafiya ana ce miki aure sai haƙuri kina cewa to ki baki ga me zaki haƙuri da shi ba sai kin jefa kin tafke ranar haƙurin tana zuwa ranar haƙuri tana zuwa za ka ga yayin da sauri yake neman budurwa da aure idan ta kira shi a waya in ya ɗaga wayar ya ga ita ne ko cikin ɓacin da yake sai ga fuskar ta canza, sai ka ga haske da annuri a fuskar ka ga yana wani murmushi yana billahi da zai mutum mutumiyar ita ce ya ɗauko waya ya sa a kunne ya karkace kai ya makale murya sai ka ce wani tukari a saudiya assalamu alaikum wai sallamar ma har da wani tajawidi tajawidi a ciki idan aka ɗaura auren aka yi shekara ɗaya biyu uku hudu biyar shida wata nan sai kaga ta bugowa ya daga ya ga ita ne ya haɗa fuska ya kashi ta sake bugowa ya kashi ta sake bugowa ya kashi in ta sake bugowa yana ɗauka ya fara bala'i ni billahi lazi ban san haka yaushe na baro gidan duk abin da za a gaya mun a tabbatar an gaya mun kamin in fito amma na sa kafa ta na fito aka sake kira za a yi bala'i sai ta ta mamaki wani kan wancan wanda na sani ne ko wani ne daban akwai wanda matar da kanta ta ce na gida sai in ga kaman ba kai ba sai me yake faruwa ta irin soyayya da ƙauna da kake gwada min kamin mai aure yau ka canja ka zama wani abu daban in kalle ta tun tsire da dariya ya ce bari in tambaye ki ɗan siyasa ya yi kamfen ya gama ya ci zaɓe an rantsar da shi ya shiga ofis akwai sauran kamfen ta ce babu ya ce to ya sake mai da hannun agogo ba ya ce a sake koma kuma a sake yin kamfen ai an wuce wannan ajanda wannan ba adalci ba ne dole idan ka auro mace ka gane cewa dole za ka yi haƙuri da ita idan ba za ka yi haƙuri da matarka ba ba za ka yi zama da ita ango da kai amarya malamai suka ce idan ka auro mace budurwa sai ka yi haƙuri da abubuwa guda uku abubuwa guda nawa guda uku abu na farko sai ka yi haƙuri da ita ba ta iya magana ba ba ta iya magana ba tana yiwa sai ka zo kana bata labari tiryan tiryan sai ka kai karshe da ce ka ce wallahi tallahi to kada ka fusata ka kai karshe da ce ka rantse da Allah a karka fushi yi mata bayani yadda za ta fahimta sai kai dariya kace Allah sarki kin manta da cewa ke mata ta ce ai a ka'ida ba zai yi miji wa matarsa karya ba idan na kuskura ne muke karya ce gane karya ce to ai aji na zai zube a gaban ki kuma ke ce matata ai kin ga an yi abin kunya to duk abin da zan gaya miki gaskiya zan gaya miki ki rike wannan daga yau ta ce to haka abin yake ce haka yake ta ce to shi ke nan na yadda ci gaba an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba amma tana cewa ka ce wallahi tallahi ya ce ke saurara ban san rashin kunya da rena hankali to me kike nufi kina nufin zan miki karya ne ko menene ce to karya kuma wane ne bayan karya a duniya to billahi lazi ba ke ba ko ubanki alhaji na sa'ala da kai masa aure ya lalace ko bai lalace ba ne ya kawo ya lalace rashin haƙuri sai kai haƙuri da wannan abu na biyu sai kai haƙuri ya ta bata iya abinci ba in ma ta iya abinci kana ya samu bata iya rabawa ba kana iya sayo kaji in ta zo zuba maka miya ta hada hada kai da kafafu karkai musiba karkai bala'i a hankali a hankali za a guda mata yadda ake yi mun samu abu guda nawa guda biyu to akwai wani abu na uku shi ma da bata iya ba sai ka bi a hankali amma wannan ba za ka ji a baki na ba yau da gobe za ta koya maka hakikanin lamari malamai suka ce ita mace idan ka aurota. ta kaman ka siyo sabuwar ƙwarya ne an san ƙwarya ya ake kiran ƙwarya a faiko nan ma ƙwarya ake cewa idan ka siyo ƙwarya sabuwa sai ka zuba ruwa ya kwana ka ɗauka za ka sha ya za ka ji ruwan ɗaci da ka sha ka ji ɗaci sai ka fusata ka ce Allah ya isa na kashe kuɗi na a banza sai ka fasa ƙwarya. sai ka sake koma ka ƙara siyo wata sabuwa sai ka ƙara zubawa in ka sha ya za ka ji sai ka sake bata wan bulo sabon dai sai ka ƙara siyo wata in ka sake sha ya za a yi ka ringa fasa ƙwarya kenan Allah kaɗai san ƙoran da za ka fasa a rayuwarka amma da ka zuba ruwa ka sha sai ka ji akwai ɗaci sai kai haƙuri ka sha ruwan haka gobe sai ka ƙara zubawa to za ka ji ɗaci ruwan ya ragu idan ka ƙara zubawa sai ka ji ya ragu wata rana wannan ƙwaryar mai ɗaci idan ka zuba ruwa a ciki in kana shan ruwan sai ka ji ruwan har wani zaƙi zaƙi ruwan yake da shi ya aka yi tun daga ɗaci yanzu har ka iso inda zaƙi yake shine saboda ka yi haƙuri to haka mace take in dai kana so ka ɗanɗana zaƙin to a farkon lamari sai ka yi haƙuri da ɗacin idan ba haka ba to ɗacin za ka yi ta ɗanɗanawa har zuwa ran da za ka bar duniya Allah ka gafarta mana to amma aure a musulunci ba kamar aure a kiristanci ba ne su sun ce auren zobe duk bala'in da za a yi ko kunnen ka matar ta yanke babu dama ku rabu A'a, a islam ba haka ba ne. an yadda idan ta kama dole auren ya mutu amma yayin da auren zai mutu akwai ka'idoji da islam ya saka wanda za a tafi cikin mutunci har zuwa lokacin da auren zai mutu Allah ka gafarta mana shi yasa alarama farkon suratul talaq sai Allah ya fara magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mu al'umma ne ake magana da mu sai Allah madaukin sarki ya ce mai alarama يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة نعم وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يا كم متانن فاي كو كسولا لا كجي مغانن الله مدوكين سركي الله yace ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wani annabi ne ake magana da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma saboda girmamawa sai ba a kira sunan shi aka ce ya Muhammadu ba sai aka ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi malamai sun ce Allah ya kira sunan annabi a Qur'ani a wurare guda hudu amma duka ya kira sunansa ne as a third person not as a second person Allah ya kira sunan shi ne ba ana magana da shi gaba da gaba ba ana magana da shi a matsayin wanda baya nan a nan ne inda Allah maɗaukin sarki ya kira sunan shi amma idan za a kira shi gaba da gaba Allah bai ce masa ya Muhammadu saboda girmama shi a Allah sai ce ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul ya ayyuhan muzammil ya ayyuhan muddassir haka Allah zai rinka wato nada sunan ba za a kira sunan kai tsaye ba saboda girmamawa malamai suka ce wannan shi ya nuna karara annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabin da ya kai shi daraja a wajen Allah domin dukkan annabawa Allah yakan kira sunan su kai tsaye yana magana da su a Qur'ani mai girma النبي آدم الله يسي يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين النبي نوح الله قيل يا نوح اهبط قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم النبي إبراهيم الله يا إبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا النبي موسى الله يا موسى إني أنا الله يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم النبي داود الله يا داود إنا جعلناك خليفة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض النبي زكريا الله يا زكريا إنا نبشرك يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميعا النبي يحيى الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا النبي عيسى الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله تقاوم يا محمد babu <laughs> lizami ya fi ƙarfin bakin kaza Allah ya ce ya ayyuhan nabi sai Allah ya ce iza tumun nisa ya kamata sun da an kira annabi a ce iza dallakatan nisa idan ka saki matanka to amma Allah ya san annabi ba mai sakin mata bane ba dan aure take bane ha ka so har alfahari yake ni billahi lazi mace in na sake ta kamin sati biyu an sa wata a cikin daki kai akwai kungurmin jahili a wurin saboda annabi ba mai saurin sake mata bane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya auri mata guda goma sha uku a rayuwarsa biyu sun rasu tun annabi yana da rai su ne khadija bintu kuwaili da zainab amma wata zainab ba zainab bintu jahash ba zainab bintu kuzaima wacce ake walakabi da ummul masaki mata biyu annabi ya sake su tun kami ya kwanciyar aure da su annabi bai taba sake mace bayan ya yi kwanciyar aure da ita ba kami ya kwanciyar aure ya rabu da su nan ma ɗaya daga ciki tana tarewa annabi ya zo kusa da ita ta ce ina neman tsari da Allah mai girma daga gare ka ya ce lallai kin nemi tsari da babba magana ta ƙare tafi gidanku na sallame ki saboda ta nemi tsari a wajen wa a wajen Allah daga wa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya mutu ya ban mata guda tara a duniya annabi ba mai sake mata bane su wane ne masu sakin mata su ne mu al'ummarsa yan gaggawa eh yan bani na iya eh ga jiji da ke kaga mutum yana ta gilu-gilu da kai sai ka ce wani kadangare ko shi an fasa shi a cikin gida Allah ka gafarta mana ba al'ada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu gashi an kira annabi amma sai ce idza tallaqatumun nisa idan kuka sake mata ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce fa talliquhunna li iddatihinna to ku sake su yadda za su fuskanci iddarsu ku sake su yadda za su fuskanci iddarsu idan mace ta ɓata maka rai duk matakan da aka ɗauka na gyara an ɗauka ya gagara yanzu ka zartar za ka sake ta to ba dama kawai ka tashi da safe ka ce na sake ki islam bai da wannan ba ku saurara ku ja ku mutanen farko ba wai san da na ga dama kawai zan ce wa mace na sake ki ba ba dama kamin na sake ta akwai protocol da shari'ar musulunci ta aji abu na farko sai na bincika in ji tana jinin haila ko ba ta jinin haila tana ne jinin haila ko ba ta jinin haila idan ba ta jinin haila to ya halatta in sake ta amma idan tana jinin haila haramun ne in sake ta haramun ne ka saki ka tana jinin haila ya kuwa halin sunna ba sunna ne ka saki matarka tana jinin haila kamin ka sake ta sai ka bincika ka yi confirming ka tabbatar ba ta jinin haila kamin ka sai na sake kawai ta baka haushi kace na sake ki tana jinin haila ka zama ƙwarya ƙwaryan ɗan bid'a a wannan lokaci shi ka bid'a akwai ta tare da kai abu na biyu sai ka bincika ka samu ba jinin haila take yi ba tana cikin tsarki ya halatta ka sake ta har yanzu bai halatta ka sake ta ba akwai abin da sai ka kara bincikawa shin daga ran da jininta ya ɗauke jininta na baya sai wanka ta samu tsarki zuwa yau ka taɓa kwanciyar aure da ita in ka taɓa kwanciyar aure da ita haramun ne ka sake ta menene haramun ne ka sake ta in ka sake ta ƙwarya ƙwaryan ɗan bid'a ba shi kaga yan bid'a sun wuce ba ta ce ka gan su yan bidiya akwai wanda zai kwanta da mata da daddare sake ta da safe ta wuna kira mani shashasha ina ka samu wannan karatun in har ka taɓa kwanciya da ita daga ran da ta samu tsarki babu dama ka sake ta dole sai ka jira har sai lokacin da jinin hailan ta ya ƙara zuwa kuma ka ƙara jira sai jinin hailan ya ɗauke bayan jinin hailan ya ɗauke ta samu tsarki ta yi wanka kamin ka kwanta da ita to nan ya halatta ka sake ta shine fa talliquhunna li'iddatihinna yanzu da ka sake ta baka ɓata mata lokaci ko kwana ɗaya ba kai tsaye za ta je ta fara idda fa talliquhunna li'iddatihinna منين إدم الله يسير والمطلقات يتربصن بأنفسهن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنت إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فرصة فرصة فرصة فرصة Allah ya ce wal mutallaqatu mata waɗanda aka take su ya tarabbasna bi anfusihinna za su zauna su yi idda ba za su yi aure ba salasata quru har qur'i guda uku me ake ce qur'i malamai sun yi sabani wasu malamai suka ce abin da ake ce ƙur'i shine jinin haila kenan za ta zauna sai ta yi jinin haila guda uku wasu malamai suka ce abin da ake ce ƙur'i shine al'adaharun lati baina damaini tsarkin da ke tsakanin jini guda biyu shi ake ce ƙur'i kenan a wajen waɗannan malaman sai ta yi tsarki guda uku wani zai ce menene bambanci saurara ka ji menene bambanci idan mun dauka cewa jini guda uku shine ƙur'i idan ka saki matarka yau ta fara idda idan jinin haila ya zo mata sai ta ce ta samu jini nawa eh. ɗaya idan ya ɗauke ta shiga tsarki sai ta ci gaba da jira idan wani jinin ya ƙara zuwa ta samu jini nawa biyu in ya ɗauke ta shiga tsarki sai ta sake jira idan jini ya ƙara zuwa mata ta samu jini nawa uku da jinin ya ɗauke ta samu tsarki sai ta je ta aure yanzu nan jini muka kirga ba tsarki muka kirga ba amma idan muka ce tsarki uku to ya fi tsawo idan yau ka sake ta za ta jira sai jinin hailata ya zo idan jinin hailata ya zo ta samu tsarki sai ta ce ɗaya in wani jini ya ƙara zuwa ba za ta ce biyu ba za ta jira sai jinin ya ɗauke ta samu tsarki sai ta ce nawa biyu idan wani jini ya ƙara zuwa ba za ta ce uku ba sai ta jira sai ta samu tsarki sai ta ce nawa uku wannan tsarkin ba za ta yi aure a cikinsa ba sai wani jini ya ƙara zuwa shine wannan tsarkin na uku ya ƙare to daga nan tana iya ɗaura aure duk lokacin da ta samu dama wannan shine bambanci da ke tsakanin wayannan loka guda biyu kowane ƙauni akwai dalilin da aka dogara da shi a kansa kenan mace in an sake ta ba idda wata uku bane take yi za ta yi jini nawa uku matukar tana yin jini to dole sai ta yi jini guda uku in ji Allah na'am akwai matar da mijinta ya sake ta tana shayarwa ita kuma in tana shayarwa jinin haila baya zuwa sai ta yaye jaririnta gashi jariri karami sai an yi shekara biyu a yaye shi to ba za ta kirga wata uku ba haka dole za ta jira har sai an yi shekara biyun ta yaye jaririn jinin hailanta ya fara zuwa sannan ta kirga jini uku ko tsarki uku kamin idanta ta kare dole sai ta yi wannan jira din addinin musulunci sai Allah ya ce wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir ku mata ku ji tsoron Allah kada ku ɓoye abin da Allah ya halitta a cikin mahaifarku ku yi magudi in dai kun yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama menene Allah ya halitta a cikin mahaifarsu malamai suka ce abubuwa guda biyu wasu malamai suka ce shine jinin haila Tun da ita ke yin jinin ita ke yin tsarkin kar ma gudi saboda mijin ba ta son shi ba ta so ya dawo ce zai dawo da ita kanin idan ta ya kare ba ta gama jini uku ba ta ce ai ta gama ba ta gama tsarki uku ba ta ce ta gama ta ɓoye abin da Allah ya halitta a cikin mahaifarta Allah zai tambaye ta ranar tashin alkiyama wasu malamai suka ce a shi ne ciki miji ya sake ta ashe tana da ciki ɗan karami sai ta ɓoye kuma ta san tana ɗaukar lokaci kamin ta haihu sai ta ɓoye ta ki bayyana tana da ciki ta gaggauta wata uku ta yi aure sai ta ɗauki ɗan mijin baya sai ta kai shi gidan mijin gaba ya je yana ta fama yanka ragon suna yana sayan kayan jariri da fatar baki da ɗaukar nauyin zuwa awo da jinya da ashe ba ɗansa ba ne ɗan mijin baya ne ta ci amanar Allah Allah zai tambaye ta ranar tashin alƙiyama amma sai ta yi jini guda nawa jini guda uku kamin idan ta ya kare shi yasa Allah ya ce faqalliquhunna li'iddatihinna Allah ya ce wa ahsul idda ku tsaya ku kiyaye idda mace idan an sake ta kamin ta aure na gaba a tabbatar da an kiyaye an tabbatar an lissafa cewa ta kammala idda kamin ta je ta aure idan ta je ta aure da idda an shiga wani rikicin da kuma sai dai Allah ya warware shi Allah ka gafarta mana sai Allah ya wata magana mai ban tsoro ya ce wa taqullaha rabbakum idan Allah zai kawo doka sai ya fara da cewa ku ji tsoron Allah ubangijin ku malamai suka ce dokar tana da girma a wajen Allah madaukakin sarki wace doka ce wannan ya Allah zaka kawo ka bata wannan shimfira sai Allah ya ambaci dokar ya ce la tukrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujuna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah ya ku bayin Allah idan kuka sake mace kar ku yadda ku kore ta daga gidan kar ku yadda ku fidda ta daga cikin ɗakinta matukar saki ne da akwai kome ku bar ta a cikin ɗakinta ta idda a ɗakinta za ta zauna ta idda idan ɗakin ke nan guda ɗaya bar mata ɗakin kai je kaka kama gidan haya har sai sanda ta kammala idda ba za ka fidda ta daga cikin ɗakinta ba dole ka bar ta a ɗakinta Allah ya ce ka ji tsoron Allah kada ka kore ta ka zauna ɗakin ta ta idda yayin da take idda kai za ka ciyar da ita kai za ka shayar da ita ka kawo shinkafa ka kawo taliya ka kawo makaroni ka kawo kaji ka kawo five alive ka kawo sardine ka kawo gudi gudi ka kawo ka kawo ka kawo ka kawo ka kawo duk abin da kake kawo wasan da take matar ka dole ka ci gaba da kawowa kuma tana zaune a ɗakin ka sayo caja da batir in an ɗauke wuta ka kawo maganin sauro wannan matsiyacin sauran nan nina ka da faiko ka tabbatar ka kawo maganin sauro aikin ta kai ta ciyar da ita kana shayar da ita abu ɗaya ne kawai ba a yadda ba ba da maka ka ka ce a ɗakin za ka kwana saboda ba matar ka bace mai kake yi idda take har sai ta gama nawa ne cikin ku ahlus sunna idan suka sake mata suke barin ta ta idda a cikin dakin ta ya za a yi kuna kiran kan ku ahlus sunna za ku sake mace ku wulakanta ta ku kore ta a watsa kayanta a waje yan amana kina ɗiba kaya suna farfashewa a tattara ta a mai da ita gidansu a lokacin idda idan aka saba wannan a cikin addinin musulunci ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah in za ku yi sunna ku yi sunna in bid'a za ka yi to ka sha ta dubu kai bid'a da gaske ka zama cikakken kafir gumin dan bid'a kar ka zo ka mana mana 50 50 mu gagara inda za mu saka kai ba ahlus suna ba kai ba dan bid'a ba muna bara muna karuwa kun samu shirin mata maza mu rasa inda za mu kai ka ya ku mata idan miji ya sake ke ce ta kayan ki ce ba inda zan je in ya ce gidan ubanki ne ke ce a gidan miji na ne ai na sake ki ce Allah ya ce in zauna yi idda kuma ka ci gaba da shefa ne daga abincin rana ka kawo in ya ce sai kin fita je ki kotu je ki kotu kai ƙara wajen alƙalin musulunci mijina ya sake ni ya hana ni haƙƙina na in zauna ɗaki na in yi idda wallahi alƙali zai tilasta shi dole sai ki zauna ɗaki cikin yin idda in dai alƙalin alƙalin musulunci Allah ya ce kar ku kore su wani matashi ya kira ni a waya wani ɗan izala malam ya sha izala ya ƙoshi amma Allah sarki bai karatu ba ya kira ne yana kumfa baki yana ala gafarta mala akwai sauran aiki a kanku ana cewa an gane sunna billahi lazi har zuba ba gane ba na ce wannan gaskiya ka faɗa akwai sauran aiki muna iya bakin kokarin mu Allah ya kama mana amma me ya zafi haka ala gafarta mala ina baka tabbaci iyaye ba su gane sunna ba ba su gane sunna ba me ya faru mata ta ce na sake ta Ba ta gama idda ba na ce na dawo da ita amma babanta ya ce ba za ta dawo ba na ce ban gane ba za ta dawo ba tana ina tana gidansu na ce ya aka ta je gidansu ta gama idda ba har yanzu ka ce ta dawo babanta ya ce ba ta dawo ba eh ana gafarta malam a lokacin da na sake ta na fusata billahi la ilaha illa huwa baka san me ta bin ba idda ka sani kai ma da za ka <laughs> na ce amma yanzu ai ka huce ce ya huce ne ta sai magana ta bai da juna tun da ka huce to yanzu ban ya ce ba zai dawo ba na ce ya fi gaskiya na ce ka yi sa ma ba yata bace da yata ce zan samu faskare ne in karya ma kafar baya in gazo ce kuma da kace ba gane sunna ba lalle na gamsu ba gane sunna ba cikin wanda ba su gane ba kai ne a tsawon gaba sunanka shine top of the list na ce ka sake mace Allah ya ce karka kore ta ka kore ta ce to kana aika mata abinci a gidansu duk zaman da sai ya ce bai taba aika komi ba sabulu ya ce bai taba aikawa ba omo ya ce bai taba aikawa ba kuna da yaya wai akwai yara biyu suna ina da su ta tafi su yaran kana aika musu abinci a duwa ke wannan ya ce babanta nace wa ya dora mashi nace o oh, kai duk sunonin wacce ka rike shine kana iya dawa da ita you are not serious ba ka san me kake ba matasa ku tsaya ku ɗabbaka suna Allah ya ce wala ya rujina su kuma matan kada idan an sake su an ce su zauna su idda tsawaye su ziga ta don ke ce mara zuciya ki ce za zauna an sake ki amma saboda jaraba da kwakwatsiya ki ci gaba da zama a gidan aiki shoyi sa zage ki a ce baki da kunya baki da zuciya billahi da zai Allah ya sauka tunda zai ba gidan ubana bane sakarakin bar sunna kin bar me kin bar sunna kuma in ke mata ta ce alkali zan je in ce ga mata ta mun rabu na ce ta zo na ta idda ta ce ba za ta ba za ta fi gidansu alƙali ina so a tilasta ta ta zauna yi idda a ɗakin ta alƙali ya ban yan sanda guda uku su yi gadin kofar gidan har nan da za ta gama idda in ga ta inda za ta bi ta fita da tsiya tsiya sai ta yi sunna sai Allah ya faɗi wata magana mace ba dama a kore ta daga ɗakinta mata ba dama a fidda su daga ɗakinsu yayin da aka sake su kamin su gama idda sai Allah ya ce illa an ya atina bi fahishatin mubayyana sai dai in sun zo da alfasha bayyananna ka sake mace ka ce ta zauna ta yi idda ta yadda za ta zauna amma sai ta zo da alfasha bayyananna kura ta gidansu menene alfasha bayyananna malamai suka ce farko dai yawon banza da wuce cikin gari kawai ta sha ado ta fita ba sai da ta je wasan san da za ta dawo ba kora ta gidansu kun gane karatun abu na biyu fitina saboda ɓacin ran an sake ta ta hana kowa zaman lafiya a gidan yau ta faɗa da matan gidan gobe ta faɗa da yara jibi ta fasa wani yaro baki bala'i a baka ci buzu ba ba abin da zai sa kai a mangashi ta tara ta mai da ita gidansu me yasa Allah madaukin sarki ya ce ku bata ta idda a ɗakinta Allah ya ce la ta dari wa tilka hududullah waɗannan dokoki ne na Allah wa man ya ta'adda hududallah duk wanda ya saba wa dokokin Allah iyakoki na Allah ya tsallaka faqad zalama nafsa, to ya zalunci kansa in ji Allah maɗaukin sarki da ka kore ta ka ɗauka ka yi jaruntaka kanka ka zalunta da aka ce ki zauna kika ki kin ɗauka ki yi tsiwa kanki kika zalunta in ji Allah maɗaukin sarki kamar an ce ya Allah me yasa kace su idda a dakin su Allah ya ce la tadari ai ba ku sani ba la Allah ba da zalika amra wataƙila Allah ya sake farar da wani lamari bayan me bayan abin da ya faru a baya dama me yasa ka sake ta Bace rai to yanzu ka huce kuma dama matarka tana gidanka kuma an baka dama ka dawo da ita sai ka ce ta sallah ta ce na'am kace na dawo da shi shi kenan sai a buga babanta waya ba sai kun je da kanku ba baba eh da mun baka labarin mun yi rigima ta sallah aure ya mutu to mun sulhunta na dawo da ita tsoho ya ce Allah muku albarka ya zauna da ku lafiya akwai matsala akwai maganar ba za ta dawo ba babu babu wani sai in ka kora ta tana gidansu ba akwai turanci ko ba turanci dole turanci zai shigo ciki da ka ce na dawo da ke baka neman izinin kowa an gama sai malamai suka ce in ka dama ma kana iya dawo da ita practically ba sai ka yi magana ba shi yasa ake so idan mace aka sake ta tana zaman idda ta yawaita kwalliya a wannan lokaci da ka dawo da kasuwa ka shigo sai ka same ta ta wanka ta sha ado ta sha makeup ta sha hoda ga gazar ga jambaki ga barbada kumatu ga dangwale goshi ga jagira ga hawayen masoyi ta kashe ɗaure ɗan kwalin ya kalli kudu maso arewa ta samu wata kujera ta girke a tsakar gida ta zauna ta ɗora kafa ɗaya akan ƙafa ɗaya tana sauraron Ahmad Suleiman a cikin Hansen kira ana tashi idan ka shigo sai ka kana kura mata ido sai ka ce maye ya halarta ce kai kallon da kake mu haka ya isa haka ko ni mata kace za ka tsara mai ido ni ban san irin wannan kasa ƙara kallo dan ka zo ka wuce sai me kike nufi me kike nufi na ji ke ba matata ba ce amma ina ce na dawo da ke akwai wani matsiyacin da ita ce baki dawo ba ka ce ka dawo da ni tabbi ai ba rijiya ba wurin wasan makaho bane ya ce saurara ban san rashin mutunci tun da abin ya zama haka na dawo da ke duk abin da za a yi kana faɗin haka sai da tuntsire da ta zo ta rungume ka ta ce haba mai gida dama ai ma ina tanka an koma lafiya ko ba koma lafiya ba daga nan sai ka ce mu wuce daga cikin ɗaki kar yara su gani akwai hikima ciki ko babu shi yasa aka ce ta zauna a nan ta yadda, malamai suka ce da za ku yi karo da ita cikin duhu ba wuta ha za ka shiga ita za ta fito sai kuka yi karo kicibit sai ka rike ta ta ce wace ce ta ce ta sallace ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka sake ta to ba ta dawo ba ba ta yi ne ba ba ta dawo ba amma da kuka yi kicibit kana rike da ita ka ce wace ce ta ce ta sallah ce ka ce ta sallah ta ce i ta ce ikon Allah to ya aka haka to ni ma ban shi ke nan ta dawo ta yi ne ah to ba ta dawo za ka ci da rike matan mutane me yasa ka shiga gaba da rike ta da baka san ita bace Allah ya yafe maka to yanzu ka san ita ce ba kamata ya ka sake ba to sai ka tsaya kana ikon Allah Allah sarki kai Allah ne da iko yake to ni na sai da kai kin ga fada a shi ke ta riga ta da ku kira ki daga wuri me ya ji hujjan malamai malamai suka ce qur'ani ya ce wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna bu'ulatuhunna وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا أها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة أها. والله عزيز حكيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. Allah ya ce wa tuhunna. mata waɗanda aka sake su mazajensu a haƙo bi raddihinna su ne suka fi cancanta suke da haƙƙin dawo da su fi zalika a lokacin da suke zaman idda in aradu islaha idan suna son a gyara bai da buƙatar shawara da kowa ko izinin kowa Allah ya ce ya baka absolute power kana iya ne kana iya dawowa da ita Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce wa lahunna mislu alladhi alayhinna wa lirijali alayhinna daraja <coughs> wa lahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirijali alayhinna daraja Allah ya ce ya ku maza ku saurara ku ji abin da yake cutar da ku maza rashin gane wannan ayar ne Allah ya ce ku sani kamar yadda kuke da haƙƙi akan mata su ma mata suna da haƙƙi akan ku abdullahi dan umar ko abdullahi dan abbas ɗaya daga cikinsu yana cewa ina so in yi wa matata <coughs> ina so in yi wa matata kwalliya na ado don matata ta kalle ni kamar yadda ni ma nake so ta yi ado in kalle ta matarka ba kana so ta ma ado ba ko kai ma ana so ka mata ado Mukulu kullum sai mu ce mata ba sa yin kwalliya sai za su je anguwa tsakaninka da Allah kai sai za ka je ina kake kwalliya ya kuwa halin suna, kai ma sai za ka je anguwa da an gan shi ya yi wanka ya yi kwalliya ya fesa turare to yin Allah ya da abinda take jira ya ce mata bi salama waje zai yi. akwai adalci a cikin wannan nawa ne a cikinku zai sha wanka ya sha kwalliya ya sha ado ya fesa turare ya karya hularsa ya saka masu gidan ta ce mai gida ina za a je kuma yau ka ce babu inda za a ci ka ce ban gane ba ce wannan kwalliyar ce kare wa cikin gida zan zauna mai fira ka ko kuje da ku shiga falo mu zauna nawa ce yin wannan da ya dawo cikin gida sai cire rigarsa mai kyau sai ya samu wata tsohuwar jallabiya tun aikin hajjin da ya je shekara goma sha uku da suka wuce sai ta jallabiyar ta koɗe ta je mai da wani tsohon gajeren wando kawai ya baje tumbin sai mata wani ragagaba cikin gida an ce baka yi ta bata da sha'awa wa ya gaya masa haka ita kuma yana so ta sha kwalliya ta sha turare ta zo ta zauna kusa da shi ya mata adalci zai je gona ya yi aiki ya haɗa zufa ya sha rana ya ɗebo ƙura ya yi dukun-dukun dawan-dawan jigib-jigib ya je kasuwar ƙauye ya ɗebo ƙura ya ɗebo da shi in ya dawo ba zai yi wanka ba haka zai kwanta mata ita kuma wai ta sha wanka ta sha turare ta sha jambaki ta zo ta rungume shi yana tsami raban da ya buroshi ya manta bai ashwaki bakin sannan da zai cije ka sai amma allura tetanus wannan adalci ne a Wani hunna da zai alaihi nabil ma'a wani zai bar kafasa duk kaushi diddigen sannan duk a tsatsage ya ta yaga mata zanin gado akwai wanda mata aka kai ta asibiti za a sa mata aidin a kafa an dauka da ya aka sare ta wai ashe mai gidan ne yana bacci wajen juyawa ya karce ta da wannan ya yi adalci wani fasan da ke kafasa da wani matsakaicin kadangare zai zo da gudu zai iya samun mafakar siyasa a wuri ba islam ya karantar da wannan ba ba islam ba akwai wani uwa yana gaya min <coughs> matarsa biyu sai ya je gona ya dawo ba zai wanka ba ran nan suka yi miki suka ce sai yayi yana dawa suka ce mu tafi bandaki amma wanka ai <laughs> maka wanka ya za a yi masa wanka sai mu je banɗaki, sai an maka to ni billahi na ziban san ruwan sanyi suka ce mun daba da tsiya tsiya aka je sai da kai suka dirje shi sannan ya ce Allah ya musu albarka Allah ya ce abinda kuke so mata su muku to su ma suna so ku musu shine wala hunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf sai Allah ya ce walil rijali alaihinna daraja amma mata ku sani maza su ne shugabanni in ji Allah wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne sannan mai hikima ne la tadri da Allah la su ba'da zalika amra sai Allah ya ce mai gaba da rama فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف نعم وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه واي إن الله بالغ أمره فما قد جعل الله لكل شيء قدرا الله يتي فإذا بلغنا عجلهن في ذكر سكه ما شيء إذا تتاكو ستكاري الله يتي تو أنا باكو زابي نقرشي ana ba ku chance na ƙarshe in ji Allah me chance na ƙarshe fa hunna bi ma'arufin? fari ko hunna bi ma'aruf? to ku riƙe su da kyautatawa ko ku rabu da su da kyautatawa in za ku dawo da su ku dawo da su da kyakkyawar niyyar za ku riƙe su ku ci gaba da zama da su in za ku rabu da su ku rabu da su da kyautatawa in ji Allah maɗaukakin sarki ya za ka rabu da mace da kyautatawa ya za ka rabu da shi da kyautatawa yanzu idan ta zo ƙarshe in idan ta kare ina za ta koma gida to sai ka je kasuwa <clears throat> sai ka siyo turmin atamfa guda biyu ko guda uku ko guda biyar gwargwadon wadatarka ka siyo sabulu ka siyo turare ka siyo takalma ka siyo siket da brazil da underwear da sleeping dress sai ka haɗo sai ka ɗan samu kuɗi ko ɗan dubu hamsin sai ka ɗan haɗa a cikin ɗan wani akwati sai ka ɗan rufe sai ka kawo mata ka ce ta asibiti ce na'am kin ga shekarar muka za da ke Allah ya kawo ƙarshen auren mu ta ce babu shakka ce to gashi kuma kin yi biyayya wa sunna kin zauna a ɗakin kikin idda Allah ya miki albarka wallahi ba zan manta da ke iya rayuwata ba saboda alherin da muka yi a baya sai dai komi ƙarshen sa yana iya zuwa Allah ya kawo ƙarshen auren mu yanzu gashi zaki koma gida ga wannan akwatin bai kamata daga komawa gida ke fara dora wasu baba nauyi ba kina da abin da zaki dan fara yin zaurci ina addu'a Allah ya baki miji na gari da Allah wannan matar za ta yi gaba da kai ba za ta yi gaba da kai ba za ta iyayenta za su yi gaba da kai ba za su yi ba sai ka samu mota ka ɗauke ta ka kai ta gida maganan kaya ka ce yadda na turo aka ɗauka zan ɗebo su ba abin da zai salwanta kayanta ka sa ɗauka je a kai wannan idan kai ba jarumi ba ne amma in kai jarumi ne kamar adana ma Ahmad Suleiman akwai abin da ya kamata kai sai ka bari sai da asuba in sallah asuba a masallaci ka ce liman a kashe lasifika ina da bayani idan aka kashe lasifika ka miƙe ka ce to duk jama'a masallaci dai kun sani a ce ya eh, kwarai da gaske akwai mata ta ta sallah irin wajen alhaji na Allah a ce ya eh, kwarai da gaske yau auren mu da ita shekara kaza to Allah ya kawo ƙarshen auren mu na take ta na sake ta ranka kaza ga watan kaza a ranar na kafa liman da ladin su ne shaida ta ce ya eh, kware mu ne shaida ta bi sunna ta zauna ɗakin ta ta yi idda yanzu idda ta ta ƙare na sake kafa shaidu cewa idda ta ƙare ce ya kware da gaske to yanzu za ta koma gidansu amma ni ina gani da ta koma gidansu me zai hana idan akwai wanda yake son ta a cikin ku ni zan je in kai shi in masa tsani in sun fahimci juna sai mu je tare a sanar da babanta in ya amince sai a ɗaura auren a nan masallaci da an kwashe kayanta daga ɗakin sa a gidana sai a kai ɗakin ta a gidan sabon mijinta ba tare da an wahalar da iyayenta ba kai wannan sai mai karfin imani idan aka samu wani cikin mamu ya miƙe ya ce to jama'a saurara inna alhamdulillahi na maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wannan magana ta taba zuciyata matan nan duk da ban santa ba ina santa a je a kai mai magana sai a je da ayi magana an daure shi kinan sai a kai ta dakin mijinta daga nan iyaye babu nauyin da aka ɗora musu sai su gaba da sa muku albarka gaba daya saboda musulunci bai so bayan aure ya mutu kuma gaba ta biyo baya a cikin al'umma musulmi shine fa amsiku hunna bi ma'rufin aw fariquhunna bil ma'ruf Allah ya wa ashidu zabai adalin minkum idan kuka sake mace ko iddata ta kare ko kuka ce kun dawo da ita ku samu shaidu guda biyu ku kafa inji Allah madaukakin sarki wa aqimu shahadati lillah su kuma masu ba da shaida su ba da shaida zanwa dan Allah Allah ya zalika yu'azu bihi zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir da wannan ne ake muku wa'azi amma ba wanda zai aiki da wannan wa'azin sai wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama ya ku mutanen faiko kun yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama ya ku mutanen faiko kun yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama duk wanda ya yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama ce Allahu akbar Allah ya ce to inda gaske kuke ku yi aiki da waɗannan dokoki da aka ranta muku cikin wannan sura sai Allah ya ce wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah ya ja'alahu makhraja duk musifar da ya shiga Allah zai sama masa mafita wa yarzuqu sannan Allah zai azurta shi min haisu la yahtasib ta inda bai tsammani wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu to Allah ya ishe shi inji Allah inna Allah lalle Allah baligu amrihi duk labarin da ya sa gaba sai yayi nasara akan in inji Allah kani da Allah li kulli shay'in qadara haqiqa kowane abu a duniya Allah ya sanya masa gwargwado ku saurara ku je ku mutanen faiko zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an samu sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga talauci ya matsa masa lamba ya sa shi a gaba babu abinci a gida ana ta kokowa da abinci sai ga tsotsai na biyu kidnappers suka sace dan shi yana cikin wannan bakin ciki uwar yaron kuma ta rinka rusa kuka ba ta bacci matsala kan matsala wannan bawan Allah sai je samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka ji halin da nake ciki ga talauci muna fama da shi ga ɗana an ɗauke ga uwar ta yi raki tana nan tana kuka ya zamu ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maza ka je ka samu matarka ba lokacin kuka ba bane yanzu da kai da ita ga asane guda uku ku je ku ci gaba da yi ku saurara ku ji mutanen faiko duk bala'in da ka shiga ko matsalar da ka shiga a duniya rike wayannan abubuwan guda uku sai Allah ya fidda kai daga cikin wannan musiba menene abubuwa guda uku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ku je kai da matar ku yawaita istighfari astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai abu na biyu ku yawaita yin salati a gare ni ku je ku kama allahumma salli ala muhammad wa sallim allahumma salli ala muhammad wa sallim ku je ku tabbin salati abu na uku ku yawaita la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah Allah zai sama muku mafita nan take wannan mutumin ya dawo gida a guje uwa tana kuka ya ke share hawaye ga aiki ya samu daga wajen annabi nake kin ji kin ji abin da ya dora mana uwa ta murje idan ta tayi zaman dirshan aka rinka surfa istighfari in an yi istighfari an yi istighfari a zo a ci gaba da salatin annabi in an yi salatin annabi an yi salatin da annabi a dawo a ilaha wala quwwata billah in an yi a koma istighfari haka suka yi. ba dau lokaci ba sai suka ji ana kwankwasa kofar gida dattijo yana zuwa yana budewa sai ya ga dan nan nasa ya dawo da kansa ya yayi ne ya dawo da kai ba shi ya shi mamaki ba da ya duba bayan yaron sai ga shanu da raƙuma da tumaki da awaki da bai san iya kaso. ya ce kai yaro ina ka samu wa'annan dabbobin ya ce ya kai baba yan ta'addan da suka kama ni tare da dabbobin su muke yau da gobe har dabbobin sun saba da ni sai su ɗaure ni su sha giya su yi baragara in sun gama su ta bacci sun sha giya sun bugu suna bacci Allah ya bani iko na kwanta kaina da na kwanta kaina kuma na dando da gudu na san hanya dabbobi sun saba da ni sai suka biyo ni ni ko ba zan iya kora su su koma ba da kyale su yadda aka muka karasu tare da su kenan tsoho ya yi shiru ya ce to ba za mu taba ba sai an je an tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wurin da tijo bai burki ba sai wajen manzon Allah ya ce ya rasulullah yaro ya dawo annabi ya ce alhamdulillah ya ce kama wani abu ya biyo baya me ya faru ya ce ya dawo da shanu da raƙuma da tumaki masu yawa mun tambaye shi ga labarin da ya bamu ya waɗannan dabbobi ya halatta mu yi amfani da su kamin annabi ya magana sai ga wa'annan ayoyin an saukar da su wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah balighu amrihi karja 'ala Allah li kulli shay'in qadara annabi yace Allah ya ansa tambayar ka aje gida a shafar su lafiya mun yi magana akan idda mata da suke idda da jini akwai wacce take idda da wata uku ba da jini ba akwai wacce take idda da haihuwa kamar mace mai ciki akwai wacce take idda da wata hudu da kwana goma kamar wacce mijinta ya mutu akwai lokacin da wa'annan iddodi suke shiga juna ta fara wannan idda sai wani abu ya faru sai ta rasa toya za ta yi da wanne za ta yi aiki ga kuma lokaci ya yi halin shi sai gari ya yi ne a ina ana ana ta wazi har gari ya waye kun shirya duk wanda ya shirya ce Allahu akbar ga wani goro can hada wani har miƙewa ke tsaye Allahu akbar wato tun da bai da mata zai yi wa ango bukulu ai ta wazi har gari ya waye to ba za a yi ta wazi har gari ya waye ba nan za a tashi ango ya koma kusa da amarya ce ya ta yi wa annabi Muhammadu Salatu. kai kuma goro ka koma kusa da tsohuwar ka mara riga ka dora mata kafa Allah ya sauke ku lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah